بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu a yanzu da nake magana yammaci ne na laraba wacce ta daidai da uku ga watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai wacce ta daidai da takwas ga watan Jun shekara ta 2016 wannan shi ne kasad na 194 daga cikin jerin giyar kasusuwa na tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a wannan makaranta tamu ta darul hadithi salafiya wacce take a number 4 madarkaci road a nan gaskiya layout a zaria a jihar kaduna najeriya makarantar da babban malamin mu a sheikh abu abdurrahman al'albani Allah ya gafarta mushi ya assasa ta ba don komi ba sai don kira zuwa ga addinin musulunci da'awa zuwa ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a bisa tafarki na magabata annabi da sahabbai Allah maɗaukakin sarki ka yafe mushi ka gafarta mushi Allah ka ji kanshi ka kai rahama kabarin shi da shi da matar shi Ummu Abdul Barr da ɗan shi abdullahi karatun tafsirin da shi malam yewa take da alƙur'ani mu'jizar mu'jizoji idan yan uwa ba mu manta ba a karatun da ya gabata a jiya da shekaran jiya mun karanto tun daga aya ta hamsin da biyu a suratu ali imrana sura ta uku daga cikin jeren giyar surori na alƙur'ani surar da ta sauka bayan hijira na fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina surar da mafi yawancin ayoyin farko daga cikin surar suka sauka ta sanadin ziyarar wasu kiristoci waɗanda suka tashi daga ƙasar najran suka shigo madina suka ziyarci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama don tattaunawa game da al'amari na annabi isa da saƙo da allah maɗaukakin sarki ya aiko da shi idan ba mu manta ba mun karanta waɗannan ayoyi tun daga faɗin allah maɗaukakin sarki a aya ta hamsin da biyu da allah ya ce falamma a hassa isa minhumul kufra qala man ansari ila allah qala al hawariyuna nahnu ansarullah amanna billahi washhad bi anna muslimun ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين منكر أنت وأن الآيوي mun bayyana ma'anarsu a karatuttukan da suka gabata mun ji tattaunawa da malamai suka yi musamman game da aya ta hamsin da biyar lafazin da Allah maɗaukakin sarki ya ce iz qala Allah ya Isa inni mutawaffika a inda muka bayyana ma'ana ta wannan kalma ta mutawaffika da fassarori da malamai suka yi mata a inda muka tattauna fassarori guda hudu amma daga ƙarke muka karkata zuwa ga fassarar da al'imamu ibn jaririn tabari muhammad abu muhammad ya karkata zuwa gare ta a cikin tafsirin shi a inda ya fassara inni mutawaffika ai inni qabiduka ila jiwari hayyan min ghairi mautin wala naum wato ni ne zan ɗauke ka ya zuwa gare ni a wurina wato na ɗauke ka ya zuwa sama ba tare da na ɗauki ranka ba ko kuma na saka maka barci idan ba mu manta ba mun karanta wannan aya a jiya mun yi bayani da malamai suka yi akan ta daidai gwargwado a inda Allah maɗaukakin sarki ya bayyana ɗauke annabi Isa ya zuwa gare shi wurin wato wurinsa a sama da tsarkake annabi isa da Allah ya yi daga abin da kafirai suka jefe shi da shi sannan Allah maɗaukakin sarki ya yi mushi alkawali da cewa wa ja'ilul ladina taba'uk kuma zan sanya waɗanda suka bi ka a zamaninka wato waɗannan waɗanda suke hawariyun zan sanya su fawqal ladina kafaru sama da waɗanda suke wato kafirai ne ila yawmil qiyamah har ya zuwa ranar tashin alkiyama waɗanda suka bi isa a zamanin shi su ne hawariyun waɗanda suka bi isa bayan ɗauke isa daga sama bayan aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama su ne musulmi don su za su bi shi a ƙarken zamani idan ya dawo kenan su ne waɗanda allah maɗaukakin sarki alkawali zai ɗaukake su sama da kafirai har ya zuwa ranar tashin alkiyama Allah ta'ala ya ce summa ilayya marji'ukum sa'annan gare ni makomarku take fa ahkumu bainakum ne hukunci a tsakaninku fi ma kuntum fihi takhtalifun cikin abin da kuka kasance kuna sabani a cikin sa fa amman ladina kafaru amma lalle waɗanda suka kafirci waɗanda suka kafirce wa Allah daga cikin yahudu suka kibin annabi isa da waɗanda suka kafirce wa Allah daga baya a cikin nasara waɗanda suka allantar da annabi isa waɗanda suka ce annabi isa ɗa ne ga Allah ko ɗaya ne daga cikin alloli guda uku waɗannan su ne kafirai da waɗanda suka biyo baya waɗanda suke baƙaƙen maguzawa waɗanda suke mushirikai ne na ƙuraishawa waɗanda annabi ya yaƙe su a badar ya kashe su Allah ya ce fa'amman na kafaru lallai waɗanda suka yi kafirci fa'azibuhum lallai zan ɗanɗana musu azaban shadidan azaba mai tsanani fi duniya a nan duniya ta hanyar kashe su a wurin yaƙi ta hanyar kama su a matsayin kamammun yaƙi ta hanyar ɗora musu fansa da ɗora musu jizya. wannan ita ce azaban shadidan fi duniya فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة هكذا دندنا مس عذاب أرانا اللاهرة إتتي شقاوتا الله كسألي دكا مسلمي وما لهم من ناصرين كما سو كافري باصد ونمتي مكي وندزي هدوس دقا عذاب روتا ya katange su daga azaba da Allah maɗaukakin sarki ya kaddara za ta same su wa ma lahum min nasirina ba su da wani mataimaki a ranar alkiyama wanda zai taimake su ya cece su ya hidda su daga wuta wa ammal ladhina amanu wa ammal ladhina amanu amma lalle waɗanda suka yi imani suka bi annabi Isa a zamanin shi suka yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bayan aiko shi wa amilu salihati kuma suka yi aiki nagari fayuwaffihim ujurahum Allah zai cika musu ladan ayyukansu e fayuwaffihim ujurahum Allah zai cika musu ladan ayyukansu a wata ƙira'a fannuwaffihim da nunin madadin fayuwaffihim kaga in an karanta da fayuwaffihim akwai iltifati kamar yadda malaman balaga suke bayyanawa e wato waiwaye min al-huduri ila al-ghaiba a ayar farko Allah ya ce fa amman ladhina kafaru fa u'azzibuhum ni zan musu azaba a wannan ayar kuma sai ya ce fa yuwaffihim madadin fa uwaffihim ko mun fahimta jama'a wannan shine abin da malamai suke kira da iltifati al-iltifat wallahu la yuhibbu adh-dhalimin lalle Allah ta'ala baya ƙaunar azzalimai ai almushrikun alkafirun Allah baya ƙaunar kafirai Allah baya son azzalimai baya son mushrikai saboda kafirci da shirka shine a'zamu zulmi eh shine zalunci mafi girma kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi hadisin Abdullahi dan Mas'udin hadisin da al-Imam Muslim ya fitar a cikin sahih muslim a sa'ad da waccan aya ta sauka a cikin suratul an'am fadin Allah ta'ala da ya ce allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ula'ika lahumul amnu wa hum muhtadun lallai waɗanda suka yi imani ba su gauraya imaninsu da zalunci ba suke cikin aminci a lahira sannan a duniya su ne shiryayyu wannan ayar da ta sauka sahabbai sai suka ji tai musu nauyi abdullahi ɗin mas'udin ya ce sahabbai sai suka taho ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka gurfana akan gwiwoyinsu ma'ana suka yi kneel down ko suka ce wa ayyuna la yazlimu nafsa ya manzon Allah cikinmu waye bai taɓa zaluntar kansa ba annabi sai ya ce ai abin da kuke nufi fahimtar ku ga ayar ba ita ce fahimta ta daidai ba laisa kama ta'anun alam tasma'u ma qala al-abd salih shin ba ku ji abin da bawa na gari bawa na kwarai annabi luqman Allah madaukakin sarki ya gafarta mushi yace ba inda shirka la zulmun azim lallai shirka shine zalunci mafi girma kaga inda shirka la zulmun azim kenan a'zamu zulmi shine ashirku wal kufru wallahu la yuhibbu zalimin lallai Allah baya son azzalimai baya son kafirai baya son mushrikai kenan yana son muminai yana son adilai yana son masu tsoron Allah almuttaquna almu'minuna al'amiluna lil a'mali salihat ina fata mun fahimta waɗannan ayoyi jama'a mun karanta su idan ba mu manta ba mun fassara su daidai gwargwado abin da ya rage mana abu ɗaya shine istikhrajul fawaid wasu darussa ne za mu amfana da su a cikin waɗannan ayoyi da muka karanta tun daga wato ranar litinin da jiya talata da yau laraba wasu darussa ne za mu amfana da su waɗannan ayoyi tun daga aya ta hamsin da biyu zuwa aya ta hamsin da takwas malamai suka ce yana daga cikin darussa da ke cikin waɗannan ayoyi al'ula darasi na farko waɗannan ayoyi sun bayyana mana cewa لم يستجب بنو إسرائيل لعيسى عليه السلام بنو إسرائيل يهوداوة بس أمس كرا دا النبي عيسى يمس زواج الله ما في يوانشي بس أمسا بل كانوا يتلاعبون حتى أحس منهم الكفر واساسك يتي دا كرا دا النبي عيسى يمس زواج الله har sai da annabi isa ya gano kafirci a fuskokinsu ma'ana mafi yawancinsu wasu daga cikinsu ba su imani da annabi isa ba ba su yadda da kira da annabi isa ya yi musu zuwa ga allah maɗaukakin sarki ba waɗannan ayoyin sun bayyana mana haka wani darasi ne za mu ɗauka a nan jama'a na daga darasin da za mu ɗauka a wannan gabar mu duba jama'a matsayi na annabi isa yana ɗaya daga cikin ulul azmi minar rusul yana ɗaya daga cikin waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya ɗaukake su ya ba su daraja kamar yadda muka wuto a ayoyin da wato suka gabata a baya a inda Allah maɗaukakin sarki ya wa mahaifiyar annabi Isa albishir da Allah maɗaukakin sarki ya ce إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا ku kalli matsayin annabi isa yana da matsayi mai girma a gurin Allah amma tare da haka ya yi kira wasu sun fanɗare ya yi da'awa wasu sun ƙi yadda ya yi kira zuwa ga Allah wasu sun yi ƙemene sun yi taurin kai sun ƙi imani ashe wannan na nuna mana cewa kai malami mai karantarwa kai malami mai da'awa kai malami mai kira zuwa ga Allah maɗaukakin sarki ashe in ka yi kira to ka yi tsammanin wasu daga cikin waɗanda ka kira zuwa ga wannan da'awa za a samu kangararru za a samu kafirai za a samu waɗanda za su ce ba su yadda ba za a samu waɗanda za su yi faɗa da kai da da'awar da ka zo da ita za a samu dukkan waɗanda ba ka tsammani don idan za a samu kafirai a sakamakon kira da annabi isa ya yi famin babu aula a samu waɗanda za su yi faɗa da da'awarka a matsayinka na malami kai da ba annabi ba kai da kake ƙasa da annabi gurin daraja ko wannan dama ce da za ta sa ka yi kira zuwa ga Allah ba a karɓa ba ka ce ka fasa ka ce ka daina ka ce ka ma rufe makarantar tunda mutane sun maka jafa'i ka ma daina wa'azin tafsirin ma ka daina ustazan ka watsar shikenan zaka koma wa 'yan duniya zaka koma neman duniya shin wannan dalili ne akan haka amsa ita ce ko ɗaya ba dalili ba ne ka yi da'awa ba a karɓa ba ka ci gaba da'awa ce ta ka saka shiriya a cikin zukatan mutane na Allah ne hatta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi wa'azi ya yi da'awa tsawon shekaru ashirin da uku na annabta amma sai da aka samu baƙaƙen kafirai suka yi faɗa da shi wannan na nuni akan cewa kai mai da'awa lalle a sa'ad da ka shiga fage na da'awa ka shirya da makiya na ciki da na waje ka shirya wa makircinsu ka shirya wa ƙulle-ƙullensu ka shirya wa makruhun billaili wan nahar za a yi ma makirci za a yi maka kullalliya za a haƙa maka rami za a ɗaura maka jakar tsaba lalle ka shirya wa wannan wannan baya sa mai da'awa ya ja da baya jama'a bal wannan na nuni akan da'awar shi ta gaskiya ce dan da'awa ta gaskiya ba a gane ta sai an tayar mata da faɗa ta ciki da ta waje kuma fahimta jama'a kuma kai matsayinka da imaninka da taƙawarka wannan shi zai sa Allah maɗaukakin sarki ya samar maka da abokan gaba da ƙiyayya don ya jarabce ka don dama a shaddun nasi bala'an al'ambiya sun mal'amsalu fal'amsal an samu baƙaƙen maguzawa da suka yi faɗa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an samu munafukai na cikin gida an samu duk waɗanda baka tsammani ashe kai mai da'awa a sa'ad da ka fara da'awa ka fara karantarwa ka shirya za a kulla maka sharri za a ce kayi kaza alhalin ƙarya ne ba kai ba za a ce kayi kaza ka faɗi kaza za a yi maka kaza za a kama ka za a iya ɗaure ka za a ƙuntata maka za a toshe maka tattalin arzikin da aka san inda kake zuwa kana samu za a toshe maka kai daga karke za a yi maka barazanar rayuwarka idan ka doge za a iya hallaka ka duka wannan ba dalili ba ne na kabar da'awa kuma fahimta da kyau jama'a e dalili ne akan ka ƙara dagewa ko mun fahimta jama'a Allah maɗaukakin sarki ka samu dace asaniya fa'ida ta biyu daga cikin darussa da za mu amfana da su a cikin waɗannan ayoyi takriru qabdillahi ta'ala li isa waɗannan ayoyi suna tabbatar mana da ɗaukewar da Allah ya wa annabi isa wa raf'ihi ilaihi hayyan da ɗaukakar annabi isa da Allah ya ya zuwa gare shi hayyan a raye ba a mace ba a farke ba a bacci ba wa nuzulihi da kuma saukar da annabi isa zai fi akhiri duniya a ƙarken duniya duka waɗannan ayoyi sun bayyana mana liyahkuma zamanan don annabi isa idan ya dawo zai yi hukunci a tsakanin mutane tsawon zamani tsawon lokaci kamar yadda muka karanta a jiya cewa shekaru arba'in ko kuma wani lokaci makamancin haka summa ya mutu mautatan lati kataballahu ala insanin sannan sai annabi isa ya yi mutuwar da allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara wa dukkanin 'yan adam ita ce mutuwar da za ka yi a yi maka sallar gawa a ɗauke ka a turbuɗe ka a cikin kushewarka annabi isa zai haka malam ya ce fafi haza a cikin wannan bayani a cikin wannan aya akwai dalilun dalilun ala annahu rufi'a ila sama'i hayyan lamaitan wannan na nuni akan cewa an ɗauke annabi isa ya zuwa sama wurin allah hayyan a raye lamaitan ba a mace ba kamar yadda muka bayyana asalisa fa'ida ta uku daga cikin fawa'id da darussa da za mu amfana da su a cikin waɗannan ayoyi ajazu isa alaihi salamu an difa'i li nafsihi mimman arado katlahu dalilun ala bashariyatihi ajazu isa gazawar da annabi isa amincin allah maɗaukakin sarki ya tabbata a gare shi an difa'ili nafsihi gazawa da ya yi na ya ba kanshi kariya a sa'ad da waɗannan yahudawa suka zo za su hallaka shi ai annabi isa ya gaza ya ba kanshi kariya ko ba haka ba ne sai da allah maɗaukakin sarki ya kawo mushi ɗauki ya ba shi kariya ya tsarkake shi daga kafirai ai mun karanta ko yanzu annabi isa ya gaza ya ba kan shi kariya kenan ko malam ya ce hakan dalilun ala bashariyatihi wannan na nuni akan annabi isa dan adam ne mutum ne bawa ne daga cikin bayin allah don da allah ne da ba zai kasa tarewa kan shi makircin da yahudawa suka shirya mishi ba ko mun fahimta da kyau jama'a الرابعة كنا wannan zai nuna maka hamakatun nasara wautar kiristoci da suka riki isa a matsayin Allah suka mai da shi ɗa ga Allah suka rike shi a matsayin wanda zai cece su ceto na gaba ɗaya a ranar alkiyama wannan kuskure ne babba don da isa zai iya cetar wani da zai iya azurta wani da zai iya tare wani makirci ko wata cuta daga wani to da ya tare wa kanshi da ya kasa tare wa kanshi na nuni akan bai da iko na ya cutar ko ya amfanar ko mun fahimta da kyau jama'a kenan wannan na nuni akan bawa ne daga cikin bayi na Allah kuma ɗaya ne daga cikin 'ya'yan Adamu ina fata mun fahimta الرابعة فائدة تهدو هذه الآية wannan aya jama'a wannan aya tufbitu uluwallahi ala khalqihi tana tabbatar da ɗaukakar Allah samantakewar Allah sama da halittun shi ma'ana Allah a sama yake wannan ayar tana tabbatar da Allah a sama yake uluwul qadri ɗaukakar Allah ikon Allah sama yake da na kowa wa uluwul qahari rinjaye na Allah sama yake da na kowa wa uluwu zat haka zatin Allah sama yake da na kowa ma'ana Allah a sama yake ikon shi da hikimar shi da rinjayen shi na sama da na kowa eh wannan ayar tana tabbatar da uluwi na Allah madaukakin sarki akan halittun shi gaba ɗai ka je ka karanta littafin mahasilut ta'awili na babban malami a sheikh muhammad jamaluddin al-qasimi Allah madaukakin sarki ka gafarta mushi kai mishi rahama a mujalladi na biyu shafi na ɗari uku da saba'in daidai ya nakalci wasu maganganu waɗanda aka samo daga magabata waɗanda ke tabbatar da samantakewar Allah maɗaukakin sarki sama da al'arshi a inda ya kawo ayoyi waɗanda suke tabbatar da Allah a sama yake kamar yadda wannan ayar take tabbatarwa Allah cewa yi ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya zan ɗaukake ka ya zuwa gare ni kaga wannan ayar na nuni akan samantakewar Allah ma'ana Allah a sama yake sannan ya kawo wasu ayoyi yudabbirul amra min as-sama'i ila al-ardi thumma ya'ruju ilayhi a amintum man fis sama'i da sauran ayoyi makamantan waɗannan fir'auna ya ce wa annabi musa ya ce da wannan waziri nashi ya hamanu ibnili sarhan la'alli ablughu al-asbab asbab as-samawati fa attali'a ila ilahi musa wannan na nuni akan fir'auna ya yarda in ma musa na da allah to allan annabi musa a sama yake sannan ya kawo hadisai waɗanda suka tabbata a cikin sahih bukhari da sahih muslim hadisi mafi girma da ake kafa hujja da shi game da tabbatar Allah a sama yake shine hadisin sahabi muawiya dan hakam as-sullami Allah madaukakin sarki ka kara mushi yarda hadisin da yafi shahara da hadisul jariya hadisul jariya ina fata mun fahimta misali akwai hadisai waɗanda limamin muslim da abu dawud da limamin nasa'i a cikin sunanul kubra da sauran malamai suka ruwaita na daga cikin waɗannan hadisai anas dan malik allah maɗaukakin sarki ka ƙara masa yarda ya ce kanat zainabu tafkharu min baini nisa'in nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zainabu uwar muminai matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Anas ya ce ta kasance tana alfahari a tsakankanin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mana kowace wato tana alfahari da wani abu da Allah ya keɓance ta da shi na matsayi da falala da baiwa zainabu anas ya ce zainabu ta kasance tana alfahari a tsakankanin matan annabi wata kulu zainabu tana cewa zawwaje kunna a halikunna zawwaje kunna a halikun iyayenku ne suka aurar da ku ku sauran matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta ce wa zawwajanillahu min fawqi sab'i samawatin ni kuwa Allah ne ya aurar da ni tun a saman sama ta bakwai daga fadar Allah aka ɗauro aure na kaga wannan na nuni akan Allah a sama yake ko mun fahimta da kyau jama'a kaga karken alfahari kenan ko wannan ta ce an aure ta tana budurwa wannan ta ce ita kyakkyawa ce wannan ta ce ita yar dangi ce ita zainabu ta ce aure na daga fadar Allah aka auro aka ɗauro wace ce cikin ku aka ɗauro aurenta daga fadar Allah ko mun fahimta da kyau jama'a ishara take zuwa ga ayar ahzab da Allah ya ce wa iz taqulu lillazi an'ama Allahu alayhi wa an'amta alayhi amsik alayka zawjak واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها eh Allah ya ce sai muka aura maka ita da haka daga nan sai ɗakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama babu shaidu babu kaza babu kaza kuma baka isa ka ce auren bai yi ba ina fata mun fahimta to sannan yana daga cikin hadisan da ake ƙara kafa hujja da su akan Allah maɗaukakin sarki a sama yake hadisin sahabi wato mu'az ko kuma wato ubbad ko wato wancan sahabi sayyidu wato wancan sahabi sa'ad dan mu'az sa'ad dan mu'az na'am sa'ad dan mu'az a sa'ad da aka yi muhafara ta wannan dangi nashi na yahudawa yahudawan banu nadiri ko banu quraiba da aka ji aka yi muhasarar su aka yi musu kofar rago aka ritsa su bayan warware alkawali da suka yi na muhalafar taimakekeniya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ware suka hada kai da kafirai a ghazwatul khandaq ko ghazwatul ahzab suka yaƙi manzon Allah da sahabbai Allah madaukakin sarki ya taimaki musulmi ya kawo musu agaji da ɗauki ya aiko da iska mai ƙarfi ya saukar da rundunar mala'iku ta tarwatsa kafirai Allah ya baiwa musulmi nasara kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ce ya ayyuhal ladina amanu zkuru ni'matallahi alaikum iz ja'atkum junudun fa arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarawha mala'iku kenan to bayan sun dawo cikin garinsu annabi ya je ya tsare su aka rutsa su annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ya yadda suka yarjejeniya da su akan ya danka hukuncin su a hannun ɗaya daga cikin su amma musulmi ne shine sa'adu dan mu'az annabi ya sa aka taho da shi ya taho akan abin hawa da ya zo har annabi ya faɗi wata maganar da wasu suka ci moriyarta suka gina bid'arsu a kai annabi ya ce kumu kumu ila sayyidikum annabi ya ce ku miƙe ku taro shugabanku wasu suka ce wannan dalili ne akan idan ka shigo a iya miƙewa gare ka dan a girmama ka wannan kuskure ne jama'a ba dalili ba ne ai cewa annabi ya komo ila sayyidikum ba li sayyidikum ba da ka kai malami da zaka shiga aji ɗalibai su miƙe su ce good morning sir wannan ba daidai ba ne ko mun fahimta da kyau jama'a a kotu da alkali zai shigo addaki teburi da wata guduma kowa ya miki a ce court wannan jama'a ba daidai bane ya saba wa addinin musulunci jama'a wannan ba daidai bane yahudanci ne wannan jama'a wannan gaba daya wata ɗabi'a ce ta yahudawa wacce take sun shigo da ita dan babu lazimi na wato zartar da hukunci daidai da tashin waɗanda suka zo sauraron wato ƙara ko kuma shari'a ina fata mun fahimta babu lazimi akan haka ina fata an gane annabi ya ce da su komo ila sayyidikum suka je suka tarbo shi suka sauke shi akan abin hawan shi annabi ya ce da shi ga yan uwanka sun warware alkawali kai musu hukunci sa'ad ya ce a ya manzon Allah in nayi hukunci ba za a daga ba annabi ya ce i yi musu hukunci sa'adu dan mu'azin ya ce a ware mata da ƙananan yara waɗanda ba su balaga ba waɗanda suka balaga to a sa wuka a yanka su eh haka kawai da wuka a wuya eh haka ce a yanka su ƙananan yara da mata fa to a mai da su kamammun yaƙi su zama bayi sa'adu na faɗin wannan magana annabi ya ce laqad hakamta fihim bi hukmillahi min fawqi sab'i samawat hakika ka yi hukunci a kansu da hukuncin Allah a saman sama ta bakwai jama'a Allah yana ina yana sama haka jamaluddin al-qasimi ya nakalto wannan magana daga wannan malami yace dukkanin malaman farko da dukkanin musulmi suna tabbatar da Allah madaukakin sarki a sama yake haka dukkanin addinai waɗanda suka zo daga wurin Allah har sai da aka samu mu'tazilawa da waɗanda suke afrahuhum suka kore suka ce kada a ce Allah a sama yake don haka zama aƙidar mu ita ce Allah a sama yake ba mu yadda a ce Allah yana ko ina ba eh ba mu yadda da a ce Allah yana ko ina ba kuma dukkanin masu aƙidar cewa Allah na ko ina jama'a suna mukabarantar hankalinsu ne suna mukabarantar hankalinsu ne don a hankalce jama'a su kansu idan ka tambaye su idan suka tashi roƙon Allah maɗaukakin sarki zukatansu ina yake fuskanta jama'a sama yake fuskanta idan suka tashi daga hannu ina suke roƙo ina suke daga hannu sama su da kansu sun yadda Allah a sama yake sai dai taurin kai irin na ɗan bid'a jama'a eh ɗan bid'a da taurin kai yake kai aikace kai da Allah a sama yake amma ka yi inkarin cewa a sama yake ina fata mun fahimta don haka musulmi ku ji da kyau aqidar musulunci aqidar da annabi ya mutu ya bar sahabbai shi akai wallahi ita ce aqidar Allah a sama yake ba ko ina ba Allah madaukakin sarki ka samu dace الخامسة مسألة تبير فائدة تبير ففي هذه الآيات أشكوى أن الآيوي أوكي بيان المعتقد الصحيح bayani game da aqida nagartatta ingantatta tatatta fi sha'ani Isa alaihi salam game da al'amarin Isa amincin Allah madaukakin sarki ya tabbata a gare shi mecece aqida ingantacciya game da al'amarin Isa shine zai dawo a ƙarshen duniya warraddu ala man dalla fi amri fi amrihi sannan wannan ayar da waɗannan ayoyi suna raddi game da wanda ya yi inkari game da dawowar annabi isa don haka waɗannan ayoyi jama'a da muka karanta ayoyi ne da ake hujja da su kuma ayoyi ne da ake raddi ga 'yan bid'a waɗanda suka yi inkari cewa annabi isa ba zai dawo ba waɗannan ayoyi raddi ne a kansu lalle annabi isa jama'a zai dawo a ƙarshen duniya kamar yadda muka gabatar da hadisai a jiya mun karanta su a cikin wato sahih bukhari da sahih muslim da sauran wato asalin littattafai waɗanda dukkanin waɗannan malamai sun roce su kuma hadisai ne ingantattu kuma hadisai ne mutawatirai baka da dalili da zaka ce a ai hadisai ne ahadun la tasbutu bihi hujja ba a hujja da su ƙarya kake yi dukkan hadisan da suke tabbatar da saukar annabi isa sun kai matsayi na mutawatirai kuma koda ba su kai matsayi na mutawatir ba jama'a koda ahad ne koda garib ne mana hadisin ya zo ta hanya guda koda ta hanya biyu ya zo azizi ko ta hanya uku mashahuri ko sama da haka matuƙar ya tabbata ingantacce ne bi asani da sahiha tasbutu bihi hujja hujja za ta tabbata da shi za a tabbatar da hukunci za a tabbatar da aqida da shi za a tabbatar da mu'amala yan bid'a ne daga cikin yahudawa da mustashriquna orientalist da mu'tazilawa da waɗanda suke ash'ariyya su ne suke makalewa da shubuhar cewa ai hadisan da ke bayani game da dawowar isa hadisai ne ahad hadisai ne da basu zo ta hanyoyi da yawa ba shi kuma hadisi ahad ai yana fa'idantar da zato ne ba yaƙini ba ba tabbas ba don haka dan me za ka tabbatar da aƙida da shi don haka sai su ce a ture hadisan ba za a yi hujja da su ba wannan ba shi ne manufarsu ba manufarsu ita ce su yi inkarin dawowar annabi isa kuma fahimta da kyau jama'a don haka lallai annabi isa zai dawo a ƙarken duniya zai yaƙi dujal zai yaƙi kafirai zai tabbatar da alkur'ani zai yi kira zuwa ga sunna kamar yadda hadisai suka tabbata da haka ina fata mun fahimta waɗanda suka yi musun dawowar annabi isa jama'a a babi na adalci da bayani na ilimi ana kasa su kashi biyu ne kaso na farko akwai zunzurutun 'yan bid'a makiya allah makiya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda suke ‘yan koran yahudawa kafirai waɗanda suka tarbiyyantu a hannun kafirai waɗanda suka ta'asirantu da tunani irin na kafirai waɗanda an fi samun su a cikin ƙungiyoyi waɗanda suke danganta kansu zuwa ga addinin musulunci an fi samun su a cikin 'yan boko ku ji jama'a ba 'yan boko duka ba na ce an fi samun su a cikin 'yan boko ku kiyaye da kyau waɗannan jama'a su gaba ɗaya suka yi inkarin in ma dai inkarin sunna bil kulliya sun ki yadda da hadisai gaba ɗaya wanda kuma na daga cikin hadisai waɗanda suke tabbatar da aƙidar dawowar annabi isa sun shiga cikin hadisan da waɗancan suka yi inkari gaba ɗai akwai waɗanda sun yadda da hadisai amma ba su yadda da hadisan da ke tabbatar da dawowar annabi isa ba sai su fake da wata shaidaniyar ƙa'ida ƙa'idar da bid'a ce ƙagarta akai saka ta akai a cikin ilimi ƙa'idar da ke bambancewa tsakanin ai wannan masail na aqida to ba a tabbatar da mas'ala ta aqida sai da hadisai mutawatirai idan hadisi bai zama mutawatir ba to ba za a tabbatar da aqida da shi ba ku kun gane jama'a wannan ka'idar shaidaniyar ka'ida ce dan na tambaye ka shin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi aiki da wannan ka'idar duk abin da ya tabbata na sunna bi ghaddin nazar akan aqida ce fikihu ne mu'amala ne kasuwanci ne zamantakewa ne na rayuwa aure ne cinikayya ne suna tabbatar da shi ko ba sa tabbatarwa jama'a suna tabbatarwa ba sa warewa su sha to tunda wannan akida ne to sai mun yi bincike hadisin mutawatir ne ko ahad ba a taba nakalto wannan daga sahabbai ba tabi'ai ba su san wannan ba tabi'u tabi'i da ba su san wannan ba wannan ka'idar ba a san da ita ba a duniyar ilimi har sai da aka fassaro littattafan falasifa wato da littattafan yunanawa wato da littattafan girkawa aka fassaro su zuwa harshen larabci a zamanin sarki ma'amun ɗaya daga cikin sarakuna na daulatu bani abbas kun mun fahimta da kyau jama'a a lokacin aka fassaro waɗannan littattafai waɗanda suke asali littattafai ne da sharri ne ke cikinsu wanda samuwarsu ya faru ne tun zamanin sayyidina umar a sa'ad da aka je aka ci waɗannan garuruka da yaƙi aka samo ganimar waɗannan littattafai aka ce wa sayyidina umar ga littattafai an samu kuma ana ganin alkhairi ne a iya bayyana su a karantar da su a karanta a karantar da abin da ke cikin su sai na umar ya ce a'a idan alkhairi ne ke cikin su alkhairin da ke cikin alkur'ani da sunna ya wadatar da mu idan sharri ne ke cikin su dan me za ku fassaro ma mutane sharri ku kawo musu abin da zai wato asalin raba su da addinin su na gaskiya ka ji tunanin salaf jama'a duk abin da zai hargitsa al'umma ya raba su da asalinsu na addini jama'a salaf suna gusar da wannan abun ba sa ganin cewa to ai wayewar kai ne a a ci gaba ne a ai hazara ce wannan ai kai baka waye ba ai ba gidaje ne kai sai an shigo maka da kaza ka dan koyi kaza mana ka dan iya kaza wanda idan ka tafi ka tafi to batar da kai zai salaf suna fada da wannan don salaf wannan na daga cikin abin da ya ƙara ma ilimin su nagarta ya ƙara mishi ƙwari ko mun fahimta da kyau jama'a wannan na daga cikin kuma abin da ya raunata ilimi na khalaf shi ne sun biye marudu da hayaniya suna ganin a ciki ne akwai ilimi ilimi shine yawan surutu yawan hayaniya ai ta surutu ai ta yi ai ta yi ai ta yi suna ganin wannan shine ilimi amma salaf ɗin suka faɗi kaɗan shi kenan amma khalaf ai ta yi a yi rubutu ai ta yi ai ta yi ina fata mun fahimta ka kalli muwaffa ta imamu malik na nuna maka wanda ya wallafa ta salafi ne ka kalli bukhari ka kalli muslim amma ka kalli littafin al-imam al-wansharisi al-mi'yar na wansharisi ka ji sunan shi wansharisi littafin fiqh ne a bisa mazhabar malikiya ka je mujalladi nawa ne akwai bugun da aka yi mishi mujalladi 120 wansharisi jama'a kai daga jin wannan kasan khalaf ne wannan shi yasa ilimi na salaf ya fi kowane ilimi nagarta idan kana so ilimin ka yi nagarta ka yi riko da ilimi na salaf ku karanta littafin ibn rajab alhambali fadlu ilmi salaf ala ilmi khalaf jama'a kowa ya je ya karanta wannan littafin wallahi zai mana saiti mu ahlus sunna da muke kiran kanmu 'yan salafiya wannan littafin zai ƙara daidaita mu don mun shigo da hayaniya da yawa a cikin abubuwan da muke ganin abubuwa ne na daidai abubuwa ne na da'awa abubuwa ne na kaza da sunan ai wayewa ce Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye a wannan zamani ba a fassaro waɗannan littattafai ba har sai da aka zo zamanin wannan sarki ma'amun aka samu ya jawo malamai kusa da shi ya ba su kuɗi ya tura musu dukiya cewa dukkan wanda ya fassara littafi kaza yana da dinari kaza za a ba shi kuɗi kaza nan da nan malamai fa akhadhu fi tarjamati wal kitaba suka yi ta rubutu suna fassaro waɗannan littattafai na sharri wannan lokacin aka samu fantsamar aƙidu tun daga kan aƙida wato asalinta aƙida ta inkarin siffofin Allah maɗaukacin sarki da taharifinsu daga wannan lokaci aka samu waɗannan aƙidu daga wannan lokaci aka samu waɗannan tunane-tunane da waɗannan ƙa'idodi na ilimi waɗanda suka saba da abin da malaman farko suke a kai don haka ƙa'ida ce shaiɗaniya a tafriƙato bai na ahadifil ahkami wa ahadifil aqida a ce ai ahadifil aqida ba a tabbatar da aqida da hadisai sai mutawatirai wannan kuskure ne jama'a don wannan tunanin ya shiga da yawa daga cikin ahlus sunna ya shiga kwakwalen da yawa daga cikin malamai wanda kai co sun zaci wannan tunanin daidai ne wannan tunanin ilimi ne amma ɓata ne jama'a wallahi ba daidai ba ne har wasu daga ciki zaka ji suna cewa dukkanin abin da ba ku sani ba ko dukkan hadisan da ba ku sani ba to kada ku karɓa ma'ana hadisan da koda sun tabbata gaskiya ne amma ku ba ku san su ba to waɗannan hadisan ƙarya ne kada ku karɓa a ina aka faɗi wannan a cikin karatu a ilimi a ina aka faɗi wannan don haka jama'a waɗannan su ne kashi na farko daga cikin waɗanda suka ƙaryata wato waɗannan hadisai waɗanda suke tabbatar da saukar annabi isa kaji akwai mu'tazilawa waɗanda suka yi inkarin sunna gaba ɗai sannan daga cikinsu akwai wasu daga cikin ashariya wato a da kenan a yanzu kuma waɗanda suka ɗauki tutar musun hadisan da ke tabbatar da dawowar annabi isa mafi yawancinsu su ne mustashriqun mustashriqun wato mustashriquna jama'a bari ne mana bayani da hausa don mu gani asali musulmi ne musulmi ne waɗanda suke haifaffun ƙasashe na musulunci amma sai suka tarbiyyantu a hannun yahudawa wasunsu sun koyi addini sun koyi sakafa arabiya a wasu jami'o'i imma a faransa imma a london imma a america na'am a nan wasu suka yi karatunsu na digiri na farko suka yi digiri na biyu suka yi digiri na uku suka zama daktoci wasu suka zama professors a hannun yahudawa shi kuwa ba yahude ba zai yiwu ya karantar da kai ilimi ba bai saka maka aƙidar shi da tarbiyyar shi ba in dai ba yahude ne ba zai yiwu ba shi yasa malamai suka yi ta fatawa a waɗancan lokutan cewa lallai ne waɗanda ke tashi daga ƙasashensu suna zuwa ƙasashe na turawa don ƙara ilimi ko neman ilimi na boko ko na addini lallai ne malamai suka yi ta fatawa a rika haɗa su da malamai a haɗa su da malamai sun tafi suna karatu medicine suke yi pharmacy suke yi me suke yi amma dai an haɗa su da malami in sun je sun gama lectures sun dawo to kuma sai ya zaunar da su a gida ya karantar da su aqidatu tahawiyya tadmuriyya hamawiyya ya musu fiqhu ya karantar da su tarbiyya irin ta musulunci kaga sai su dawo da ilimi na boko sannan da tarbiyya an yi maintaining quality na aqidar su da addinin su yadda suka tafi haka suka dawo to amma kaga yanzu ba haka bane kowa tura 'ya'yan shi kawai yake in dai ya samu kuɗi shikenan kawai an jarabtu da ilimi na boko jama'a gaskiya ne dole ai boko amma yaya ya kamata don jama'a idan soyayyar ka ga abu ta zama soyayya ce ta rufe ido to zai zame maka bala'i haka kiyayyar ka ga abu idan ta zama kiyayya ce makauniya to za ta rufe maka ido shi yasa a cikin hadisin tirmidhi annabi ya ce ka so masoyinka sama sama wata ran zai iya zama makiyinka makiyinka kishi sama sama wata ran zai iya zama masoyinka da ki da so alwala'u wal bara'u da su mafi yawancin mutane suka hallaka jama'a da haka zai tafi yana karatu mahaifin shi bai damu ba da wata aƙida zai dawo da ita da wani tunani da wata tarbiyya da haka zai tafi yana karatu a wata ƙasa a wani gari ya bar nan da tunani mai kyau da tarbiyya ta addini sai ka ga ya dawo da wani tunani na daban suturar shi ta canza tahiyar shi ta sauya maganar shi ta sauya mu'amalar shi da iyayen shi ta sauya gaba ɗaya sun canza jama'a sai ga yana maka wasu irin tambayoyi yana maka wasu irin tambayoyi wai me yasa ne me yasa Allah ya kafirai me yasa Allah bai yi duka musulmi ba me yasa kaza me yasa kaza shubuha aka zo na aka dasa mushi wannan na daga cikin kalubale da ke kan musulmi su tashi su kafa makarantu da za su karantar da ilimi na boko nagartacce sannan su karantar da tarbiyya da aƙidar su ta addini wannan na daga cikin manufofi da malam albani Allah ya gafarta mishi ya gudano akai kuma manufofin da'awar shi suke gudanuwa akai shine a kafa makaranta a karantar da 'ya'yan musulmi aƙidar musulmi tun daga nursery da primary da secondary daga nan sannan kuma a buɗe musu jami'a su koyi boko ga turanci ga kuma aƙida ga musulunci ga wayewar kai ina fata mun fahimta wannan na daga cikin manufofin shi ina fata mun fahimta wannan kalubale ne akan musulmi jama'a kalubale ne akan musulmi yanzu ku bibi masallatai na juma'a na musulmi waɗanne masallatai ne masallatai nawa ne a cikinsu suke da makarantu na nursery da primary da secondary waɗanda suke karantar da boko da kuma manufarsu da aƙidarsu ta addini masallatan juma'a nawa ne jama'a amma coci coci nawa ne suke da irin waɗannan makarantun a zaria zaria da ake cewa birnin ilimi ka shiga masallatanmu na juma'a sai dai takaici ya kama ka kana shiga sai dai ka ga wata buta ta kalle ka haka buta buta za ka fara haduwa da ita takaici ba zai kashe ka ba sai ka shiga ban ɗaki ka ji sarni ka ji wari ka ga masallaci yana yanar gizo masallaci jama'a ya yi dauɗa masallaci na wari masallaci na ƙarni wannan musulunci ne jama'a haka musulunci ya ce musulmi su kasance da wuraren ibadojinsu ni na ga masallacin da jama'a wato wato silin din masallacin ya zama tsuntsaye ne ya zama ma'awa ta tsuntsaye jama'a wurin kwana ne na tsuntsaye balbelu da jemagu in dare ya za zo su shiga in gari ya waye sai su fita su tafi masallaci kuma na juma'a na musulmi yaushe musulunci zai baiwa 'ya'yanmu da muke haifa sha'awa jama'a yaushe musulmi ƴaƴa musulmi za su yi sha'awar addininsu na musulunci addinin iyayensu kalubale ne akan mu jama'a kalubale ne akan mu don haka waɗannan orientalist ɗin jama'a asali musulmi ne suka tarbiyyantu a hannun yahudawa a hannun kafirai kuma aka saka musu aƙida ta kafirci suka dawo ƙasashensu suka ci gaba da wannan da'awa da yaɗa wannan tunani na kafirai abin takaici abin takaici mafi yawancin ba duka ba mafi yawancin waɗannan orientalist ɗin waɗannan mustashriquna ɗin ana ganin wasu suna da habara garbiya suna da wayewar kai suna da habara wacce take ta harshen larabcin da ba zai yiwu a karantar da ɗaliban musulmi ba sai an ɗauko littattafansu da rubuce-rubucensu an karanta wa 'ya'yan musulmi a makarantu da jami'o'i waɗanda suke wato asalin musamman waɗanda suke koyon lugar arabiya bari ne mana misali ɗaya jama'a yana daga cikin irin waɗannan orientalist ɗin mustashriquna akwai wani wanda ake kira da faha husaini faha husaini waɗanda suke ɗalibai ne na wato larabci na san sun san taha hussein yana daga cikin abubuwan da ake ganin ci gaba ne da karantarwa a bisa tsari na wato gudunmawa da ake ganin ya bayar a tsari na wato suranta drama ko wani tamsiliya na larabci ko wani kaza ana karanta wato makalat din shi amma wane ne taha hussein jama'a sai da ya baƙaƙen maganganu akan musulunci ɗaya ne daga cikin mazauna ƙasar misra masar sai da aka yi fatawa a kan shi jinin shi ya halatta ya gudu ƙasar faransa ko ƙasar ingila ba ni iya tunawa suka ba shi mafaka ya je zauna ya rayu har ya mutu a can amma a yau ana ganin wani gwarzo ne wani jarumi ne irin waɗannan jama'a ba a karanta littattafansu babu alheri ko kaɗan a cikin karanta littattafansu da karantarwa kai ambatan sunayensu in ba a mahalli na azammu ba lalmada ba shi da wata fa'ida jama'a sai dan a afanci sunansu a faɗe su a tsoratar da su dan kada a kwaikwaye su a ɗauki littattafan su a karanta akwai wani muhammad abduhu akwai wani gashi nan ga sunan da yawa waɗannan jama'a na daga cikin waɗanda suka yi inkarin hadisan da ke tabbatar da dawowar annabi isa da hujjar cewa ai hadisan ba mutawatirai ba ne ba mutawatirai ba ne tafriqa tsakanin cewa wannan mutawatir ne da wannan ba mutawatir ba al-mutawatir yufidu al-ilm al-yaqini ghayr al-mutawatir yufidu al-ilm an-nazari wannan tafriqar idan za ta kai ga rushe wata sunna da kin wani hadisi kwaya ɗaya wannan ka'idar dole a soke ta jama'a ina fata jama'a mun fahimta to wannan kaso na farko kenan daga cikin waɗanda suka yi inkarin dawowar annabi isa kaso na biyu su ne waɗanda suke malamai ne kuma malamai ne na sunna masana ilimi ne don mujtahidai ne ƙwararru ne kuma masu gaskiya ne ta sai kafarsu ta zane alƙalamin su ya azarbabi ijtihadin su ya kai su zuwa ga kure sai suka yi fatawa suka rubuta suka yi kira suka tabbatar da cewa annabi isa ba zai dawo ba wannan kuskure ne jama'a kuma wannan kuskure ba a bin su a kai saboda malamai ne ko saboda ahlus sunna ne ko saboda masu gaskiya ne innama ba a bin su a kai sai dai kuma ba a wato asalin watsar da alherinsu yadda za a mu'amalanci malami a sunna idan ya yi kuskure daban da yadda za a mu'amalanci tantagaryar dan bid'a jama'a idan malami a sunna alkalamin shi ya kuskure ya rubuta ba daidai ba to ba za a zarge shi da son zuciya ba kenan ba za a mu'amalance shi mu'amalar da za a yi wa dan bid'a wacce kiran shi zuwa ga bid'a ta bayyana ba sannan kuma ba za a bi shi akan wannan kuskure ba sannan kuma ba za a watsar da alheran shi ba kuma ba za a ki cin moriyar moriya da littattafan shi ba ina fata da ma mun fahimta duka waɗannan shimfiɗa ne nake mana zuwa ga shahararriyar magana da aƙida da aka samu ko kuma wato tabbatacciyar magana wacce take wato danganta ta zuwa ga babban malami a sheikh abubakar mahmudu gumi game da inkari cewa annabi isa ba zai dawo ba a inda har ya rubuta wannan littafi mai suna hallun nisa' في مسألة نزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام قاش تأليف الشيخ أبي بكر محمود قمي قاضي القضاء في شمال نيجيريا كدونا قاولنا للتافي جماعة وانا للتافي أتكيشي الشيخ أبو بكر محمود قمي يا ربوتا كما ياتفي أكن تيوا annabi isa ba zai dawo ba a ƙarshen zamani kuma ya yi wa wasu malamai raddi game da cewa annabi isa zai dawo ya musu raddi ya ce ba zai dawo ba daga cikin waɗannan malamai da shi wato a sheikh abubakar mahmudu gumi wa raddi akwai a sheikh nasiruddin albani allah maɗaukakin sarki ka gafarta musu gaba ɗai yi mishi raddi game da wasu maganganu da ya nakalto a cikin silsilatul ahadisi sahiha na limamul albani a inda ya bayyana kuskuren cewa albani ya tafi akan wato asalin annabi isa zai dawo ya ce wannan kuskure ne wannan matafiya da a sheikh abubakar gumi ya tafi a kai cewa isa ba zai dawo ba a wannan littafi kuskure ne jama'a kuma ba daidai ba ne a bi shi akan wannan kuskure kamar yadda ba daidai ba ne a ci mutuncin shi ko a watsar da alheran shi ko a kicin moriyar littattafan shi ko kuma a itibarin shi a matsayin dan bid'a waccan kuskure ce wannan ma kuskure ne ma'ana kuskure ne a tafi akan abin da ya tafi a kai na kuskure cewa malami ne na ahlu sunna a kyautata mishi zato mana a yadda da abin da ya faɗi a in har ya tabbata kuskure ne kuskure ne to sannan kuma ba daidai ba ne saboda kuskuren a ce ya zama ɗan bid'a ko a ce ba za a ci moriyar littattafan shi ba ko a ce ba za a yi mishi addu'a ba ko a ce ya fita daga cikin ahlus sunna ko a ce ya zama kafiri ko ya zama fasiki wannan ma kuskure ne jama'a dan malami ne mujtahidi idan malami ya ijtihadi jama'a ya kuskure to yana da lada kuma ba a watsar da alherin shi inda da ya kuskure ba za a ci moriyar shi ku kun fahimta jama'a wannan shine manhajin mu kuma ita ce aqidar mu ko mun gane da kyau jama'a dan haka kada wasu su tafi siyada su ce dan mutane ba a iya musu duk yadda aka jawabi sai sun je sun yada ƙarya su ce an ci mutuncin Abubakar Gumi yanzu dan girman Allah menene cin mutunci a nan jama'a kafin mu ci gaba da wannan tafsiri a shekaran jiya sai da muka yi addu'a ta musamman gare shi kuma babu wani ahlus sunna kai ba ahlus sunna kaɗai ba har yan bid'a da suke da'awa suke kira a yau suke wa'azi a yau face sai da ya zama a sheikh abubakar guni yana da wani lada na wani alkhairi da za su aikata don na daga cikin waɗanda suka fara bayyana wurin kira da karantar da sunna a wannan ƙasa tamu ta Najeriya har 'yan bid'a ba sa karantarwa sun fara ne saboda ya fara kaga yana da ladan su kenan kuma fahimta jama'a tama kuma ba shi daga cikin aƙidar mu ta'assubanci da takalidanci muna faɗa da at-ta'assubul mazhabi wa ta'assubul hizbi ba mu yadda da wato ta'assubanci ba ka makalkale wa kungiya ko ra'ayin wani malami gam da gam ba tare da dalili ba idan ijtihadi yayye kuskure to ba a bin shi akan wannan ijtihadin ba a watsar da darajar shi don khawarij su ne suke kuskurantar da suke bid'antar da fasikantar da kafirtar da malamai mujtahidai saboda sun yi kuskure الحافظ ابن حجر العسقلاني malami ne mujtahidi Allah ya gafarta mishi sai dai a babin aqida ya samu matsala a inda ya gudanar da hadisan sifat da ayoyin sifat a bisa tsari na aqidar ash'ariyya al-imam an-nawawi malami ne mujtahidi wanda ya kai ya komo a ilimi kuma mai tsoron Allah wanda gaskiyar shi ta bayyana sai dai ya samu ittirabi a babi na aqida daga karke dai ya tabbata akan aqidar salaf amma dai an samu wasu hadisai da wasu ayoyi waɗanda ya fassara su a bisa aqida ta ash'ariyya murɗe ayoyin siffofin Allah da wasu malamai al-Imam Shawkani a cikin tafsirin shi Fathul Qadir da wasu malamai wannan bai sa sun zama yan bid'a ba jama'a bai sa sun zama yan bid'a ba wannan bai hana a ɗauki littattafansu a amfana da su ba kuma baya nufin a bi su akan waɗannan kurakuran da suka yi don wasu na ganin tun da gumi ya faɗa to ai tafsiri muke akan kujerar gumi tun da dai ya riga ya faɗa to mu ci gaba da kare wannan abin da ya faɗa bayan mun san ya saba wa sunna jama'a ya zama ba mu da bambanci da yan ɗariƙa kenan ba mu da bambanci da yan al'ada kenan ba mu da bambanci da yan inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtaduna kenan kenan mun ɗauko wata mas'ala daga cikin masailul jahiliya mu yi riko da abin da magabatanmu suke a kai na kure mu yi faɗa da gaskiya wannan mas'ala ce daga cikin masail na jahiliya wacce annabi da ya zo ya faɗa da ita ko mun fahimta da kyau jama'a don haka mu ahlus sunna 'yan salafiya matsayarmu game da annabi isa zai dawo ko ba zai dawo ba matsayarmu ita ce annabi isa zai dawo matsayarmu game da ijtihadi da ashek abubakar mahmudu gumi yayi da cewa annabi isa ba zai dawo ba matsayarmu ita ce ba za mu bi shi akan wannan ijtihadi ba kuma ba za mu rena shi ba ba za mu fasikantar da shi ko bid'antar da shi ko kafirtar da shi ba kuma ba za mu ki cin moriya game da alheran shi da karatuttukan shi da littattafan shi ba ko mun fahimta da kyau jama'a jama'a kun ji matsayar mu Allah madaukakin sarki ka sa mu dace game da abin da ya shafi annabi Isa a takaice jama'a ku koma ku waiwayi wata latta wato wata latta da muka gabatar wata muhadara wacce muka gabatar tana da matukar muhimmanci mun gina ta ne akan wasu littattafai guda biyu littafin farko kissatu masai'id dajjal wa isa ibn maryama na babban malami a sheikh nasiruddin al-albani sannan littafi na biyu shine littafin nihayatul alam na babban malami muhammad su'ud al-arifi Allah madaukakin sarki ka saka mishi da alkhairi laccar da muka gabatar wacce take dauke da taken qissatul masihain qissatul masihain المسيح عيسى بن مريم والمسيح الدجال وتكسر waɗannan masihan guda biyu masihu dalala shine masihu dajjal al-kazzab da kuma masihul huda shine masih isa ibn maryam alaihi salam ka waiwayi wannan lacca mun yi cikakken bayani game da tarihin annabi isa da tarihin haihuwar shi da yadda al'amura suka faru da ɗauke shi da Allah ya yi da kuma dawowa da zai karkin zamani da kuma shin annabi isa idan ya dawo a karkin zamani shin wani addini zai wani littafi zai kira zuwa gare shi kun san wannan na daga cikin rudani da 'yan bid'a masu ƙaryata annabi isa dawowa da zai suke fakewa da shi suke cewa to idan ya dawo shin injila zai riko da ita ya wa'azi ko alqur'ani duk mun bayyana haka jama'a a inda muka ji cewa annabi isa in ya dawo kira zai zuwa ga alqur'ani da sunna jama'a alqur'ani da sunna zai kira zuwa gare ta ko mun gane jama'a mun tattauna wata matsala mai ban sha'awa a wannan kisar kamar yadda shi wancan littafi na nihayatul alam ya tattauna ta kissa ce mai ban sha'awa kun sa annabi isa a aqidar mu a bisa waɗannan karatuttukan har yanzu ma zala hayyan har yanzu yana nan da rai ko kuma annabi ya haɗu da shi a mi'iraji da aka yi da annabi ko kuma ai annabi isa ya yi imani da annabi muhammad kuma annabi isa zai mutu a addinin musulunci ko malamai suka ce to wannan ta'arifi da definition na sahabbantaka ta tabbata ga annabi isa mallaqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallama mu'minan bihi wa mata ala islam annabi isa ya haɗu annabi ya haɗu da annabi isa kuma annabi isa ya yi imani da manzon allah don har ya yi albishir da zuwan shi sannan annabi isa zai mutu a musulunci shin annabi isa kenan za a iya saka shi a cikin sahabbai matsala ce mai matuƙar muhimmanci kuma mai ban sha'awa amsa ita ce i annabi isa sahabi ne kuma ɗaya ne daga cikin annabawa ulul azmi minar rusuli ga daraja ta ya kasance daga cikin ulul azmi minar rusuli ga daraja ta ya kasance ɗaya ne daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ka karanta wancan littafi sana ka karanta wancan littafi na al-hafiz zahabi wanda yake bayani yake tarihi game da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da littafin al-isaba na al-hafiz ibn hajar al-asqalani Allah madaukakin sarki ka gafarta mushi jama'a kun ji waɗannan bayanan su ne bayanan da muka wato asalin nufami muna fata Allah madaukakin sarki ka sa mu dace Allah ka tabbatar da mu ga abin da yake daidai ka ba mu ikon amfani da waɗannan darussa waɗanda muka hiddo su daga cikin waɗannan ayoyi mu yi aiki da su saboda kai ya Allah za mu ci gaba da karatunmu a cikin ayata hamsin da wato asalin takwas ayata hamsin da takwas a inda Allah ta'ala ya ce zalika نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم الله تعالى يجي ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم ذلك Allah ya ce wancananka waɗancan ayoyi waɗancan jawabai da aka yi maka ai nuni ne Allah maɗaukakin sarki ya yi zuwa ga waɗancan labarai na annabawa waɗanda suka gabata wannan ai zalika أي هذا الذي قصصناه عليك يا محمد waɗannan labarai da muka ambata maka su ya kai annabi Muhammad min amri Isa labaran annabi Isa wa Maryamu da labari game da mahaifiyar shi Maryam wal hawariyin da qissar hawariyawa shine zalika din ay isharatun ila ma sabaqa zikruhu min qisas al anbiya fi hadhihi as-sura natluhu alaika muke ambata maka ai nukhbiruka bihi muke baka labari ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama nukhbiruka bihi bitilawati jibril alaik e jibril na karanta maka muna baka labarin waɗannan kissoshi min gairi an yakuna lakattila'un sabiqun alaik ba tare da ka sani ba a da baka san su ba baka da labarin su amma mu ne muka sanashe ka mu muka faɗa maka mu muka labarta maka a da baka sani ba baka taɓa karantawa a wani daga cikin littattafai na magabata ba don baka iya karatu ba baka iya rubutu ba natluhu alaika ay nukhbiruka bihi bi tilawati jibril alaik ghayra an yakuna laqad tila'un sabiqun alaik zalika natluhu alaika waɗannan labarai da waɗannan kissoshi natluhu alaika muna labarta maka su muna karanta maka su ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama min al-ayati na daga ayoyin Allah madaukakin sarki ayoyin Allah sune alqur'ani ayoyin Allah mu'jizoji da Allah ya aiko annabawa da shi ayoyin Allah alamomi da ke tabbatar da tabbatar Allah kamar yadda Allah ya ce sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq zalika natluhu alayka min alayat waɗannan labarai ne da muke karanta maka su muke labarta maka su na daga ayoyi wa zikiril hakimi kuma wanda ambato ne wanda yake cike da hikima azzikirul hakim ambato wanda yake cike da hikima ai almustamilu ala alhikami ambato ne wanda ya kunshi hikima ambato ne wanda yake a tsare ambato ne wanda yake a shirye ba a hargitsa ba malaman tafsiri suka ce wa zikiru abinda ake nufi da azzikiru ai alqur'anu eh ai alqur'ani ake nufi الحكيم أي الذي قد كمل في حكمته wato alkur'ani shine ya kai matuka gurin hikima ya kai matuka wurin iya jawabi ya kai matuka wurin iya bayani mu kalli alkur'ani jama'a da kyau ƙwarewa da gwanancewa na alkur'ani ta sa Allah bai saukar da shi jumlatan wahida ba sai ya zama ya sauka ne bi tadarruji ba'dahu isra ba'din wani sashe na biye da sashe wasu ayoyin suka sauka a makka don su dace da yanayin wasu suka sauka a madina don su dace da yanayin wasu akan kafirai wasu akan muminai wasu akan yahudu wasu akan nasara wasu akan munafukai wasu akan yan kasuwa ko kun fahimta jama'a wannan na nuna maka gwanancewa na alkur'ani hikima ta alkur'ani mu kalli alkur'ani jama'a ba za ka fahimci ƙur'ani cike yake da hikima ba sai in kai makarancin alkur'ani ne za ka ga wasu ayoyi Allah ya yi su taƙaitattu wasu ya yi su masu tsawo wasu matsakaita ko kun fahimta jama'a wasu ayoyin kamar yadda waɗanda suka fara sauka mafi yawancin ayoyin da suka sauka a makka ayoyi ne taƙaitattu ayoyi ne waɗanda suke mukassirai wato ba su faya tsawo ba ku kun fahimta da kyau jama'a mafi yawancin ayoyin makka sun sauka ne don tabbatar da tauhidi mafi yawancin ayoyin makka sun sauka ne wato da da kausasawa ko mun fahimta jama'a mafi yawancin ayoyin madina sun sauka ne da bayani na hukunce-hukunce waɗanda babu su a garin makka addini bai kafu ba da'awa ba ta samu zama da kafafunta ba a makka sai da aka je madina don haka a makka ayoyin hukunce-hukunce na kasuwanci na zakka na aikin hajji na azumi ba su sauka a makka ba sai da aka koma madina wannan na nuna maka gwanan cewa na alkur'ani gurin aje al'amura a bisa yadda suka dace. to sannan ka dawo ka kalli ayoyin alkur'ani game da wabba'insu da yadda suke da yadda ake furuci da su ka je ka ga wasu surorin a takaice wasu da tsawo wasu surorin a fara da basmala wasu kuma a ɗauke ta wannan gwanancewa ne na alkur'ani ka kalli suratul tauba suratul tauba babu basmala a farkonta amma sauran surori duka akai akwai wace hikima ke cikin haka shine saboda surar farkonta ta sauka ne da zafi sai an dan gurza haka eh sai an dan murza ko ba haka bane jama'a al-imam shafi'i yace li tanziliha bis-sayfi da takobi ta sauka wa azanun min al-mushrikina eh wa azanun min Allah wa rasulih ila an-nas yawm al-hajj al-akbar anna Allah bari'un min al-mushrikina wa rasuluhu kaga bara'a ta sauka da shi sanan ta sauka da faqatulul mushrikina fa idza salakha al ashhurul hurum faqatulul mushrikina haythu wajadtumuhum wa khudhuhum wa hasuruhum wa qa'udu lahum kull marsadin kaga ta sauka da zafi to kuma zafi bai munasaba da bismillahir rahmanir rahim ba ina fata mun fahimta kaga kwarewa ce ta alqur'ani kaga wasu ayoyin suna karewa da almaddul aridul lissukuni wasu su kare da maddul iwab ko kun fahimta jama'a sai kaga wasu ayoyin na karewa da maddul iwab sai kaga sun kare da wato maddu al'aridul lissukun ka kalli suratul nisa ka kalli suratul nisa يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا رقيبا كذا harka biyu amma da aka shiga can ciki sai Allah ya kawo wata aya ita sai ta karke da wani yanayin da sauran ƴan uwanta a surar ba su karke da irin shi ba ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل إن كتير سبيلا كاي كسكري أن تضلوا السبيل كم فهمت يا جماعة سلك كلي وتصورة سورة الفتح الله مدوك كنسر هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله سيتمي وكفى بالله شهيدا أول قولي الله يتي هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله سيتمي ولو كره المشركون كاغنن suratul fatih bai ce walau karihal mushrikuna ba dan ya dace da insijamin ayar إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا ذاك هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا ذا نقوك أركان وانتا أساة على سيكا إنسجام به دي دي با. wannan gwanan cewa ne kwarewa ce ta alkur'ani ina fata jama'a mun fahimta shine azzikirul hakimi din jama'a shine alkur'an al-lisanul arabi wanda ya sauka da larabci amma ya gagari larabawa ahlul lisani ahlul fasahati wal balagha amma qur'ani ya sauka da harshen su ya gagare su ma'ana wanda ya gagara to qur'ani ya gagare shi shine gagaraba dan gagararru alqur'ani kenan mu'jizar mu'jizoji ina fata mun fahimta larabawa sun kware da iya jawabi sai ɗaya daga cikin su ya miki yayi jawabi ya kallafa wa kanshi cewa a cikin jawabin shi ba zai faɗi harfin ra harfin ra'un ba zai faɗa ba kuma har ya gama ba zai faɗa ba a cikin jawabi saboda kwarewa da iyawa wani ya miƙe ya fara da wani saja'i guda faduwar wato numfashi guda har ya yadda zai fara da haka zai karke da shi ma'ana su ne ahalul fasaha su ne ahalul balaga ahalul lisan amma qur'ani da ya sauka sai ya jefa musu challenge ya jefa musu kalubale Allah ce kul la in jitama'atil insu wal jin ala an ya'tu bi mithli hadha al qur'an لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا kaji challenge din an ƙetare 'yan adam an shiga aljanu ma'ana ku je ku nemo fusaha'ul jinni ƙwararru ahalul lisani cikin aljanu ku haɗu da su ku zo da irin wannan alƙur'ani ku taimaki juna ku yi exchanging ideas ku haɗa tunanin ku guri guda ku zo da irin qur'anin Allah ya ce la ya'tuna bi mislihi ba za su iya ba walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira to saboda alqur'ani shine almustamilu ala alhikami ay azzikru alhakimi din shi yasa a cikin alqur'ani Allah ya ambata cewa dukkanin ayoyin alqur'ani ayoyi ne muhkamat الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية مثانية أي يثنى فيها بين ذكر الشيء وضده يثنى فيها بين ذكر الشيء وضده فيذكر أهل الجنة ومأواهم ويذكر أهل النار a wata aya Allah madaukakin sarki yace hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubaraka inna kunna munzilin fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursilin rahmatan min rabbik innahu huwa huwa samiul alim da haka alqur'ani shine azzikru al hakimi an ruwaito asari daga sahabi abdullahi dan abbasin kamar yadda al-imam ibnu abi hatim ya fitar da shi a cikin kitabut tafsir yace karkashin wannan ayar zalika natluhu alayka min al-ayati waz-zikr al-hakim yace ai az-zikr al-hakim shine al-qur'ani ko mun fahimta da kyau jama'a Allah madaukakin sarki ka sa mu dace jama'a nan ne kamata mu kwana saboda yanayin lokaci sai Allah ya kai mu gobe sai mu tashi aya ta hamsin da tara faɗin Allah ta'ala da Allah maɗaukakin sarki ya ce inna masala isa inda Allahi ka masala adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun mun yi photostat mun raba ma yan uwa wannan photostat din shine zamu karanta gobe in Allah maɗaukakin sarki ya kai mu wanda mun hiddo shi ne daga cikin littafin sabilun rashad fi hadi khairul ibad ya bibiyi ayoyi waɗanda suke tabbatar da aqida na daga cikin waɗannan ayoyi akwai wannan aya ta inna masala isa inda allahi ka masali adam don haka za mu bi wannan tafsiri gaba ɗaya mu karance waɗannan ayoyi gaba ɗaya insha allahu ta'ala don haka waɗanda suke da littafin sa iya zuwa da shi gobe waɗanda kuma ba su da shi to sai su mallaki photostat don shi za mu karanta bayan mun fassara waɗannan ayoyi insha Allah ta'ala muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ka datar da mu ka ba mu ladan abubuwan da muka faɗi na daidai waɗanda muka yi kudi Allah ka yafe mana dan saurara alan nake cewa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh